وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شاشدة رمضان هجرة تدبود الأريكود الأربعين الشدة يدعك إلى شاشدة غوثة ومكو شكرة تدبوبي لإشرين دبيار دامو تقوى تفسير سورة الشورى أيو daga aya ta goma sha biyu insha Allah karatunmu na yau suna ɗauke da bayani akan sharrin hasada Allah ka tsare mu lahu maqalidus samawati lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir إنه بكل شيء عليم Allah yana bayanin dan adam ya rika mika bukatar sa gare shi shi ne ce lahu maqalidu samawati wal ardi domin ragamar komai da ke samai da ƙasa yana wurin Allah ragamar komi da ke samai da ƙasa yana wurin Allah idan aka ce azmatul umur shi ake nufi da maqalid azmatul umur fi samawati wal ardi kulluha biyar da azza wa jalla ragamar dukkan al'amura waɗanda ke tsakanin sama da ƙasa suna hannun Allah. Asali kalmar an ɗauko daga gilada tulba'ir, gilada rataya, wanda ake samun rakumi, ka ta ha biha. Ana saka marakumi rataya sai a ringa danta da shi. Wannan shi ake cewa shi ake cewa kilada wanda jam'usa shine maqalidu amma ka ga kamar malaman tafsiri suka yawaita sanya mabuɗi? to wannan fassara ce da aka yi ta ma'ana amma hakikanin kalmar Makalidu ma'anan ta ragama ne wato kowane abu akwai tsarin da Allah yanda ake jansa yanda ake gudanar da shi ita wannan ayi tana fassara cewar Allah mudabbirul umuri ne tadbirul umur yaya Allah yake gudanar da halittun samai da ƙasa to shine Allah yake tabbatar mana yana da maqali maqali shine ragamar da ake gudanar da mulkin komai duk abin da ka sani sama da ƙasa komai yana da nashi ragama akwai tsarin da Allah ya yi wanda yake gudanar da shi to saboda haka hatta dukiya tana hannun Allah sarrafa dukiya gudanar da ita yana wurin Allah Shi shine yasa ya yabsutur rizqa liman yasha yana shimfida arziki ga wanda ya so wa yaqdiru kuma Allah yakan hana arzikin ga wanda ya so innahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai ba shakka wannan ke nuna cewar babu wani abin da Allah baya sarrafa shi a tsakanin sama da ƙasa duk abin da ka sani da wanda ba ka sani ba Allah madaukaki shi ke gudanar da shi wannan kalmar ta zo sau biyu a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya kawo ta nan aka kuma ya kawo ta a suratul zumar wanda mun karanta ta a baya aya ta 63 a can yace lahu maqalibus samawati wal ragamar gudanar da al'amuran sammai da ƙasa suna wurin Allah sai yace wallazina kafaru bi ayati Allah ulaika hum khasirun waɗanda suka kafurce ma'ayoyin Allah waɗannan su ne masu hasara to kaga nan Allah yana tabbatar mana babu abin da ya gagare shi kuma yana faɗaitar da mu mu rika mika damuwar mu gare shi Allah ka samu iya mu rika mika damuwar mu gare shi domin dukiya tana hannunsa yaya ake azurta mutane yaya ake talauta mutane wani aikin Allah shi ne ma'anan makali yaya ake a bada mulki yaya ake a karɓa mulki yaya ake a bada haihuwa yaya ake a karɓa haihuwa da rayawa da kashewa wannan duk na Allah ne ke sa ce maqalidu maqalidu shine azimmatul umuri ragamar da Allah yake gudanar da al'amuran duniya gaba daya kowane da tsarin sa kuma yana wurin Allah to kaga Allah yana kudaitar da mu mu yarda da shi mu miƙa damuwar mu gare shi mu rika miƙa damuwoyin ga Allah babu wanda ya cancanta a kai kuka gare shi sai da Allah Allah ka yayi mana damuwa to sai ya bayyana wata falala da yayi mana mu mabiyan annabi Muhammad ne yace شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا

ويهدي wannan magana ce da Allah yake yi ga mabiyan annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alai yace shara'a lakum min ad-din shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka magana guda biyu ce Allah yayi anan na farko yace ya shara’anta mana tasashin addini addinin da ya bamu ma wasa bihi nuhan irin addinin da Allah ya wasiya annabi nuhu ya bar wasiya da shi kenan ma wasa bihi nuhan da ya wasiya ga nuhu wallazi auhayna ilayka nabiyyu shine qur'ani da aka ba mu annabi muhammad kaga addinin mu yana da asali sannan kuma ga alqur'anin da Allah ya ba mu annabi to sannan sai ya koma baya da yake yana magana akan wasiyar da aka yi ma annabi nuhu idan akwai wata wasuya da aka yi ta tashin addini bai wuce addinin islam ba sai Allah ya ce wa ma na bihi ibrahim wa musa wa isa ko abinda Allah yayi wasicin sa ga annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa to kaga an kirga waɗannan manzanni wasicin Allah gare su shine wasicin Allah gare mu shi yasa yace shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta mana ta sashin addini to fa irin abin da Allah ya wasiyarsa ga annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa baya ga cewar ya ba mu annabi Muhammad alqur'ani shi yasa yace wallazi auhayna ilayka kaga abubuwa guda biyu to menene Allah yayi wasiyi ga wadancan manzanni an aqimu dina shine ku da addini wala tatafarraqu fihi karku yadda ku rarraba Karku, ku yarda kawunan ku su game da addinin Allah me dalili saboda a tafarruku sababun lil halaki in dai za a rabu to za a halaka in za a rabu to za a halaka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke gargadin musulmi akan su hada kawunan su duk abin da zai iya kawo baraka ai kokarin a ga an hana sai da in ya zama dole don babu makawa idan Allah ya kaddara abu babu wanda isa ya shi. amma abin da yake karantar da mu rabuwan kai ba shi da kyau ai in ka lura da abin da Allah ya faɗa a nan an aqimu dina wala tatafarraqu fihi ku tsayar da addini kada ku rarrabu game da wato a cikin addini wannan wannan yake nuna rabuwan kai abu ne mai tsanani a wurin Allah Allah bai san rabuwan kai kuma wasiyar da yayi ma annabi nuhu kenan annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam to shine yake cewa wannan addinin da ya bamu mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma fa mu rike wannan wasiya kaga kenan mu riko da addinin Allah kar mu rarrabu a cikin sa to sai Allah yake gaya mana abinda ba mu sani ba kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai abinda kuke kiran kafirai zuwa gare shi din nan abu ne mai girma a wajen kafirai wato kuna cewa kafirai ku zo ga tauhidin Allah ku kadaita Allah ku yarda akwai Allah ku bi annabi Muhammad wato kiran da musulmai suke ma kafirai wannan kiran yana cikin girma a ah, wato ba sa so shine sai Allah ya ce Allah ku yastabi ilaihi man yasha shi Allah yana zaben wanda ya so ne daga cikin bayinsa saboda ka in kaga ka shiryu zaben Allah Allah ka shirye mu wa yahdi ilaihi man yunib Allah yana zaben wanda ya so ya shiryar da wanda ya tuba saboda haka kaga bai ce wanda ya so kawai ba sai ce nuna maka kofar tuba ta fi faɗi kamar Allah yana nuna cewar kofar tuba ta fi kofar shiriya faɗi don haka maimakon ya ce Allahu ya tabi ilahi man ya sha'u wa man yunibu sai ya ce wa yahdi ilaihi man yunib Allah yana shiryar da duk mutumin da ya tuba saboda ka in ka tuba Allah zai gafarta ma Allah zai shiryar da kai sau nawa aka samu mutanen banza waɗanda Allah ya shirye su akwai abubuwa guda biyu a nan na ɗaya Allah yana mana bayani game da falalar da ya mana dangane da shari'a me ake nufi da shari'a don ka yana cewa shara'a lakum min addini dini ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku kalmata ya shar'anta muku tana fitar da ma'anar shari'a a littafin fatawar lajina a mujallar na biyu sha tara, za ka ga da malamai suka ce a shari'atu hiya ma anzalallahu bihi Abin abinda ake cewa shari'a shine abinda Allah ya saukar da littafi ya karantar kaga ya saukar da alkur'ani wa arsala bihi rusulahu ila an-nas Allah ya aiko manzannansa da shari'a zuwa ga mutane li yaqumu bihi ala wajhi ta'bud bihi lillah saboda haka manzanni suke zuwa da shari'a saboda me abi shari'ar abauta ma Allah ibtiga al-qurba ilayhi bihi babu yanda za a yi dan adam ya kusanci Allah sai ta hanyar shari'a wufka ma amarahu bihi wufqa ma amarat amarat hum bihi rusuluhum daidai da yadda manzanni karantar ita ko shari'a din kowane manzo da irin shari'a da Allah yake bashi saboda ta kaga anan Allah ya tabbatar mana shari'ar da ya bama mu annabi Muhammad shari'a ce mai darajar gaske shari'a ce a littafin majmu'u fatawa wannan ya zo a mujallar na goma sha tara shafin ɗari uku da tara ya ce haƙiƙatu shari'a haƙiƙanin abin da ake nufi da shari'a ittiba'ur rusul shine abin manzannin Allah kaga inda zaka ji annabi Muhammad ka bi shari'a wa dukulu ta ta'ati mai zama ka ka shiga karkashin biyayya ga manzo ba ka da zabi wannan shi ake nufi da shari'a kama anna al-khuruj anha khurujun an ta'ati rusuli idan aka ce wane ya bar shari'a kamar ka ce wane ya bar biyayya ga manzon Allah wane yana bin shari'a sau da kafa wane yana bin manzon Allah sau da kafa sau da ka asali ma'anin shari'a shine biyayya ga manzannin Allah ta'atul rusul hiya dinullah sau da ka kai wa manzo biyayya shine riko da addinin Allah tabaraka wa ta'ala to haka nan ibnu hazmi ibn hazmi akwai littafin da ya rubuta musamman saboda tsara dokoki na shari'a wanda ake kira al-ihkam fi usul ahkam littafin usul yana mutalla na farko shafi na 46 sai da ya kafa hujja da wannan aya saboda ita wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke fassara mana ma'anan shari'a yace ash-shari'atu hiya ma shara'ahu Allah ta'ala ai kaji an ce shara'a lakum Allah ya shar'anta muku saboda ka shari'a ita ce abin da Allah ya shar'anta ya ce a yi ko a bari shine shar'antawa ta yaya Allah yake shar'antawa sai ce ala lisani nabiyyihi akan harshen annabinsa Muhammad fitiyana da eh, ce idan aka shar'anta wani abu akan harshen manzon Allah wannan shine ya tabbata addini wa ala alsinatil anbiya'i alaihim assalamu qablahu haka nan manzannin da Allah ya aiko kafin zuwan annabi Muhammad haka nan manzanni da Allah ya aiko abinda Allah ya shar'anta akan harsunan su wannan shi ake ce ma shari'a to sai kafa hujja da ita wannan aya eh, ibnu hazmi a littafin al-hikam fi usul al-ahkam to abu na biyu game da ita wannan ayar har yanzu babu shakka wannan umarni na Allah yana daga cikin falalar da Allah ya yi ma al'umar annabi Muhammad. Wannan umarni, ayi ka lura, shara'a lakum, Allah ya yi shari'a domin ku, haka kenan yana magana ne da ku. Shari'ar da Allah ya mana ba ƙarfin falala ba ce. Saboda haka ya sa Ibn al-Qaim Josiya da ya rubuta littafin zafin ma'ad a farkon littafin abin da ya fara magana a kansa kenan farkon zadun ma'ad za ka gani daga mujalla na farko har zuwa shafi na arba'in da hudu sai ya ce in ka lura shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da zaɓi cikin al'amuransa Allah yana da zaɓi yana da zaɓi da ya tashi bayani sai ya ce wa kazalika ikhtiyaruhu subhanahu lil hatta annabawan akwai zaɓin da Allah ya yi min waladi adam alaihi salam ba kowane mutum ake zaɓansa ya zama annabi ba ba kowane mutum ba ne wanda in ka dubi alqur'ani za ka gani mutane ne waɗanda Allah ya san darajarsu ba ba ƙananan mutane ba ne daga cikinsu Allah yake zaɓa ya ba da manzanci annabawan gaba ɗaya bayan annabawan gaba ɗayansu fa sai ke ikhtiyaruhu lirrusuli a cikin annabawan sai Allah ya zaɓi manzanni kaga akwai annabawa daga cikin annabawa sai aka zaɓo manzanni saboda ka manzo yana gaba da annabin Allah shi kuma manzon darajarsa ta fi ta annabi darajar manzo ta fi ta annabi bayan an zaɓi manzannin gaba ɗaya wanda Allah kada ya san yawansu bayan an zaɓi manzanni gaba ɗaya sai ce ikhtiyaruhu ulil azmi minhu sai Allah ya darji guda biyar daga cikin waɗannan su ake kira ulul azmi wa hum khamsatun waɗannan manzani guda biyar ne almazkuruna Allah ya ambace su a surori guda biyu da suratul ahzab da suratul shura nan ne inda Allah ya bayyana manzannin da suka fi daraja a suratul ahzab inda Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum kaga sai da aka yi magana akan annabawa sannan sai Allah ya ware daga annabawan wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kaga an ware su sannan sai Allah ya ce wa akhadna minhum mithaqan galiba nan Allah ya kirga waɗannan manzanni guda biyar ya fara da annabi Muhammad wa minka sannan aka kawo annabi Nuhu wanda yake nuna darajar manzon Allah hmm. in aka dawo suratul shura fa wannan ayar da muka karanta ibn qayyim jawziya yace ga abin da Allah yake shara'a lakum min ad-dini addinin da Allah ya ba ku ya ku masoya manzon Allah sallallahu alaihi ya ku mabiyan annabi Muhammad addinin da Allah ya ba ku ba fa addini karami bane ba fa irin addinin da aka ba ma annabawa bane kai manzannin ma ba kananan manzanni ba ba fa kananan manzan kaga kenan shari'ar da Allah ya bamu. wallahi shari'a ce mafi daraja a duniya saboda aka yi haka yasa ce, shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan sannan sai yace wallazi afaina ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa darajar musuluncin da Allah ya ba mu annabi Muhammad shari'a da Allah ya ba mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajarta tana darajar ulul azmi minar rusul manyan manzannin Allah da Allah ya saukar saboda haka sai ya ce wa min haza ikhtiyaruhu subhanahu saboda haka yasa da yake Allah ya san kyautar da zai wa al'ummar annabi Muhammad babu babu kyautar da tafi wannan ita ce shari'a ta ƙarshe saboda haka sai Allah yake to a zamanin farko ya zabi zuriyar banu Isra'il yaran annabi Ishaq, amma a zamanin ƙarshe Allah yake iftiyaruhu subhanahu li waladi Isma'il min ajnas bani Adam wannan zabi na Allah ya koma ga ƴaƴan Annabi Isma'il kaga shi manzon Allah kuma ya fito ne karkashin zuriyar Annabi Isma'il alaihi salam to dan haka zaka ga duk wani malamin sunna ya tabbatar wannan ayar tana magana akan ulul azmi minar rusul kuma Allah yana magana ne da mabiyar manzo cewa ya ba su shari'a irin shari'ar da ya ba ma mafi girman manzannin Allah wannan magana ma ibn taymiya ya irin ta a cikin majmu'u fatawa mujallal na 11 shafin 161 yace wa afdalu awliya'illah saboda ka in kana neman waliyan Allah ya kirga darajar mutane ya kirga darajar mutane da farko mutane gaba ɗaya, sai Allah ya zabuwa ya waliyai shi sa ake cewa masoyi masoyin Allah shi ne mutumin kwarai wanda baya fasikanci to idan mutum yana cikin waliyan Allah to yana cikin wadanda Allah ya zaba a the lowest level a ƙasa to sai ya ce bayan an zaɓe ka idan Allah ya zaɓe ka cikin jama'a kurum gama gari kamar yadda muke tafiya muke zama muke walwala to sai Allah ya ce na zaɓuwa ne to da wannan lokaci ka zama waliyi waliyin Allah ma'anar masoyin Allah wannan shine mataki na farko to sai yace idan aka zo cikin waliyan Allah kuma fa to zabi da Allah zai sake shine annabin Allah idan aka samu waliye masoya Allah sai Allah ya ce to sai a dube su waye wanda ya fi daraja a cikinsu sai Allah cire ce to wannan annabi to idan aka tara annabawan su ma kuma sai Allah ya dubi waye fi daraja a cikinsu sai ce abdalul an biya humul mursaluna saboda ka da aka tara annabawa sai aka ga ai manzo Allah yana so ya bada sako to yanzu a cikin annabawa za a ciro daga cikin annabawa saboda suna da daraja masu gaskiya ne masu amana masu imani saboda ka sai Allah ya ciro manzo daga cikin annabawa ka duba darajar manzo kaga manzo ya fi waliyi ya fi annabi to idan aka zaɓi manzanni gaba ɗaya sai ke abdullun mursali mursalina daga cikin manzannin kuma sai Allah ya ce to ina so in zaɓi wasu har yanzu ina so in zaɓi wasu waɗanda suka fi daraja duk manzannin da na aiko a doron ƙasa sai ce to su ne ulul azmi su ne fa Allah yake ce ma annabi Muhammad ya koyi da su kai koyi da ulul azmi Allah bai cewa annabi Muhammad ya koyi da wanda ya kasa ulul azmi ulul ulul azmi saboda ta Allah yake cewa wala takun ka sahibil huti ai baya cikin su amma ulul azmi sune waɗanda ake cewa manzon Allah kai koyi da su to sai yace ulul azmi minar rusuli kuwa Ka su Allah ya kirga Nuhun Ibrahim Musa Isa Muhammad shi yasa Allah ya kawo anan shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan والذي أوهينا إليك وما وصينا به إبراهيم wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kuma ayar da muka karanta ta suratul ahzabi wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wadannan ayoyi guda biyu su ne suke tabbatar da manzani da suka fi daraja to sai ibn tamiya yace bayan kuma Allah ya zabi guda biyar manzannin da suka fi daraja a duniya sai Allah ce yana son an zabi guda ɗaya da yafi kowa Allah ya ce ina son zaɓi manzo daga cikin ulul azmi wanda ya fi kowa da shi ne sai abin taimiya ya ce afdalu ulul azmi wanda ya fi daraja daga cikin ulul azmi sai ce muhammadu sau da ka nabi muhammad kenan daga nan fa ibn ya dinga yabon manzon Allah ya ce khatamun nabiyina kaga cikon annabawa imamul muttaqina jagoran masu tsoron Allah sayyidu waladi adama shugaban yan adam imamul anbiya limamin annabawa izajtama'u lokacin da annabawa suka haɗu kai idan annabawa sun haɗu ma khatibuhum idza wafadu idan an haɗu a gaban Allah babu mai iya magana sai manzon Allah sai ke sahibul maqamil mahmudi wanda yake da mukami na yabo allazi yaghbitu bihi al-awwaluna wal wanda mutanen farko da mutanen ƙarshe sai sun yi sha'awar matsayin manzon Allah a ranar kiyama to kaga kenan idan ana maganar wanda ya fi daraja a duniya babu kamar annabinmu wallahi mai wa Allah godiya saboda kai sa mu din ma da Allah ya tashi bayanin shari'a sai ya nuna mana kyautar da ya mana shari'ar da aka ba mu ba irin ta annabi Yunus ba ce ba irin ta annabi Suleimanu ba ne shari'a ce wanda Allah ya ba mu mafi daraja a duniya ba taba saukar da shari'a irin ta ba saboda haka da aka tashi magana game da wannan shari'ar saboda mu gane darajar wannan shari'a wasiyar da aka yi mana ita ce Allah ya ma waɗancan manzanni me wasiyar da aka yi mana wannan wasiya Allah ya yi ta ga annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad ka sake duba za ka ga wannan wasiya an aqimu dina wala ta tatafarraqu fi ku tsayar da addinin nan kar ku yadda ku rarraba ta tare da wannan addini saboda ka in kana musulmi duk abin da zai kawo rabuwan kai kar ka so shi duk iya yadda za a yi a magance baraka ka yi iya ƙoƙarinka kar ka yadda a samu rabuwa sai idan ya zama dole wannan ko babu makawa saboda Allah ya riga ya faɗa babu makawa amma wannan wasiyar da Allah ya wa waɗancan manzanni ita ce yamana saboda ka iya ƙoƙarin musulmi ya tabbata kawuna musuna haɗe to saboda haka sai Allah ya koma baya dan ya gaya mana abin da ya faru me yace وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ sai Allah madaukaki ya bayyana mana ita wannan wasiya da ya mana cewa kar mu rarrabu to zaka ce ai wadancan ma sun rarrabu mutanen annabi nuhu an samu rabuwa mutanen annabi ibrahim mutanen misali zaka iya bada misali da banu isra'ila mabiyan annabi musa sai Allah ya ce ma tafarraqu su ɗin ma ba su rabu ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo gare su Allah ya gaya musu baya son rabuwa ya faɗa musu kar su yadda su rabu kan al'amarin addini amma sun rabu sai Allah ya ce me faru bagayan bainahum saboda hasada saboda kyashi saboda mugunta kenan suka rarrabu ashe kaga rabuwar da ake a bar addini da gangan ake ba wai ba sani ba ne, an sani me ya musabbabi Allah madaukaki ce mugunta mugunta tana sa mutane wallahi su rabu da Allah mugunta tana sawa to sai Allah yace walaula kalimatun sabaqan min rabbika ila ajalin musamma in ba dan kalmar da Allah ya na alƙawari wanda wannan alƙawari ya riga ya gabata a wurinsa Allah ya yi alƙawari zai jinkirta duniya ila adalin musamman zuwa ga wani lokaci da ya masa iyaka shine al wallahi in ba dan haka ba laqubiya bainahum da Allah ya hukunci tun daga duniya saboda kai idan mutum ya saba ma wani take Allah zai bayyana mai gaskiya to amma Allah ya riga alƙawari akwai ranar da za a bayyana gaskiyar sai ya ce to wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihi wadancan manzani da aka kirga su dinnan ai kaga kowane ya bar littafi waɗanda ya bar ma littafi kaga sun gaji littafi waɗannan mabiyan manzanni da suka yi ta gadon littafi min ba'dihim a bayansu ga littafin a hannunsu amma Allah yake duk da haka lafi shakkin min humuri suna shakka game da shi shakka mai sanya kokonto ga littafi annabi ya zo kafin ya tafi ya bar wannan littafi amma abin mamaki ga littafin a hannuwansu amma kuma kawunan nasu sauraku saboda haka suna shakka mujibin lil'irtiyar wanda shakkan nan shi yake su samuwar kokonto gare su don haka za ka ga littafin an samu saɓani a kan shi in ka dubi bible za ka gaba ɗaya bane ga wannan ga wannan ga wannan kuma akwai wanda kiristan da bai yadda da wancan bible ɗin ba so su ya ga littafin an bar musu amma sai zama suna ma shakkan littafin domin idan aka ce bible yana da yana da nau'uka daban-daban to kirista wani zai yarda da shi kaga dole zai zama yana shakka ko wanda kake rike da shi din sai kai kokonto akai akwai kuma wanda ke ganin ah, ƙarshen wannan ayar tana magana ne game da musan ta zuwan annabi Muhammad misali shine wa innal ladina urisul kitaba waɗanda aka ba su gadon littafi ahlul kitabi ai Allah ya rubuta cewa zai aiko annabi Muhammad a cikin littafi ya riga ya rubuta to amma da annabi ya zo sun karanta alamomin sai ya zama lafi shakkin minhu suna shakka game da shi annabi Muhammad muribun wanda ke sa musu kokwanton gaskiyan shi me Allah yake tabbatar mana a wannan aya kaga dai ya gaya mana girman kyautar da ya bamu na shari'a da ya bamu saboda haka yayi mana wasiya irin wacce aka yi ma annabawan farko me wasiyar Allah mu yi riko da addinin Allah kar mu rarraba ya ba mu misalin abin da ya faru ga mutanen farko me yasa suka rarrabu sai Allah madaukake ce hasara ce to wallahi wannan idan ka dubi alqur'ani Allah ya faɗi wannan wurare daban-daban saboda haka maganar Allah guda ɗaya ce maganar Allah ɗaya ce cewa hasada tana hana hada tana hana haduwar kai wannan gaskiya ne misali in ka dubi suratu hud aya ta 110 Allah ke wa laqad atayna Musa al-kitaba mun ba mu annabi Musa littafi fahtulifa fihi sai akai sabani game da littafin kaga kenan at-taura da Allah ya ba ma annabi Musa ita kanta at-taura sai da aka samu sabani a kanta sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum yanda ya faɗa anan haka Allah ya faɗa a wancan gurin sai ce wa inna la fi shakkin minhu muribun yanda Allah ya faɗa yadda ga ƙarshen wannan aya haka ƙarshen waccan aya ta surat ya yazo sannan kuma haka ya zo a surat Ta kaga wurare guda uku kenan anan suratul shura Allah ce wa innal na ursil kitaba min ba'dihim la fi shakkin a suratu hudu. Allah ya ce wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum la fi shakkin minhu murid a aya ta 45 yace wa laqad atina musal kitaba faqtulifa fihi nafsul aya yanda kaga yanda kaga aya ta 45 ta suratu fussilat haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo bayanin da zo a baya yace wa laqad atina musal kitaba faqtulifa fihi wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahu fi shakkin minhu muribun wanda yake tabbatar da abinda yahudawa suka koyi game da siffar annabi muhammad al-ma'uhud bihi saboda Allah ya riga ya faɗa ya saka siffofin annabi muhammad a cikin taura sai suka boye me dalili al-hasadu minhum saboda hasada mai hasadar yaya za a ce shi annabi ya fito daga larabawa bai fito daga kabilarsu ba in ka dawo suratul baqara aya ta 90 bi samashtaru bihi anfusahum tir da abinda suka sai marayukan su saboda in mutun yace ba zai ba zai bi Allah ba kaga ya sai da ransa ga wuta cetar da cinikin da suka yi marayukan su an yakfuru bima anzalallahu su ki musuluncin gaba ɗayansa bagyan an yi nazilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadihi kawai saboda kyashi saboda hassada Allah ya saukar da falalarsa ga annabi Muhammad saboda wannan hassada gaba ɗaya musuluncin masu kishi in ji Allah sai ce to daga nan fa ba'u bi gababin ala gababin sai suka ja makawunansu wani kushi kan fushin da da can akwai fushin da Allah ya da su yanzu da suka ƙi manzon Allah sai fushin ya daɗa ƙaruwa shi yasa ake kiran su al-maghdubu alaihim sai Allah yake walil kafirin azabun muhim kafirai suna da wata azaba mai wulakanci a ranar kiyama haka nan a suratul baqara din har yanzu aya ta 213 Allah yake wa makhtalaf wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkum bayyinat babu waɗanda wato suka saba ma annabi Muhammad face mutanen da dama can an riga an ba su ilimi yasa Allah ke min ba'di ma ja'atkumul bayyinat hujjoji ba ma ilimi ba hujjoji karara sun bayyana gare su annabi Muhammad gaskiya ne amma duk da haka Allah ya ce bagayen bayyana saboda hasada saboda kyashi saboda kyashi suka kiyarda da manzon Allah to amma sai Allah ya ware wasu yace sai dai kuma duniya ba gaba ɗayan ta bane fahadallahu alladhina amanu a hakan Allah ya shirya da masu imani limattalafu fihi min alhaqqi bi iznihi sabanin da aka yi bai hana mutane sun gane gaskiya ba amma da izinin Allah wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah yana shirya da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici a suratu ali imran aya ta 19 wa makhtalafa alladhina utul kitaba wadanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'akumul ilmu baghyan bainakum sai da ilimi ya zo gare su saboda hasada in ka lura duk waɗannan ayoyi da muke karantawa Allah sai ce saboda hasada baghyan bainahum baghyan bainahum haka Allah ya dinga faɗa a cikin alqur'ani saboda hasada da take tsakanin su sai Allah ya ce wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah fa inna Allah sari'ul hisab haka nan a suratul jafiya aya ta 17 Allah yake fa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagiyan bainahum basu sassaba makawunan su ba basu rarraba ba wato kawunan su bai rarrabu ba sai da ilimi ya zo gare su sai Allah yake saboda yashi saboda hasada inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah Allah yayi alƙawari zai hukunci a tsakanin su a ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yaqtalifun duk wani abin da suka yi sabani akai saboda haka sa malaman sunna suka gane hasada bala'i ne hasada bala'i ne Allah ka raba mu da ita domin idan mutum zai kafurce ma Allah gaba ɗaya ya gwammaci ya shiga wuta saboda hasada sai ka san hasada musiba ce don haka yasa idan Allah ya tashi maganar hasada din baya kiranta ma da hasada sai ya kira ta da albaghi saboda me wato maimakon ita kanta sai aka bayyana ta da siffanta abinda take haifarwa maimakon Allah ya ce saboda hasada sai Allah ya ce albagiyu asali ko albagiyu shine mujawazatul haddi fil itida'i wa zulmi mutumin da zai cuci wani ya tsananta cuta da mugunta shi ake nufi da albagiyu inda zaka fassara albagiyu da keta mugunta duk ɗaya saboda ka asali albabiyu shine mugunta kai ka cuci wani kai ka wuce iyaka ta wajen wannan cutan kamar yadda bayanin sai zuwa littafin Faidul Qadir na Imam Munawi yana mujallal na uku shafi na 352 haka nan al-Imam al-Aini a littafin Umdatul Qari mujallal na goma shafi shafin 82 yana magana game da albagiyu yake huwal istitalatu wa zulm mutun ya ringa tsangwamar wani tsangwamar wani zalunci ne da ka shi ma ana kiransa albagiyu ka zalunci mutum ka cuce shi haka nan ka dubi aunul ma'bud na al eh, Azimul abadi yace baghiyul baghi huwa dhulm ai asali muguntar mugu ita ce ake kira zalunci da ka mutum ba zai zama azzalimi ba sai ya zama mugu me ke sa a zama mugu yace sababu al-hasad musabbabin mugunta shine hassada. to shine ne ibin taimiya yake tabbatar da haka a littafin majmu'u fatawa ya zo a mujallal na goma da bakwai. Ya ce annal hasida domin misali mai hasada me matakin farko ya yakrahu awwalan fadlullahi ala zalika alghayb matakin farko na shari, idan mutum yana da hasada ne zai kyamaci kyautar Allah ga ɗan adam wannan ne matakin farko don me Allah zai ba wa na lafiya don me Allah zai ba mu wani kuɗi don me Allah zai ba mu wani kyau duk wata kyauta da Allah ya waɗan adam ana hasada a kanta kowace irin kyauta matakin farko da ke nuna maka sharrin hasada shine yace ya fadl ya karahu awwalan fadlullahi ala zalika alghayri zaka ji ba ka son ni'imar da Allah ya mawani to bayan wannan wannan mataki na farko kenan kar ka dauka tsayawa yake dan cutar hasada girma take sai yace thumma yantaqilu ila bughdihi da da farko ba mutumin ne baka so ba inda zaka hadu da shi baya cikin wannan motar sai ku gaisa lafiya amma da ka ganshi ya fito a wannan motar sai ka jiya kanka ashe kaga motar ne baka so to tunda motar ne baka so ni'imar Allah ce baka so to amma yau da gobe ka bi wannan hanya sai ga shi ya fito da motar ta wannan ka bi nan ya fito da motar tana to daga baya sai ya zama da shi da motar duk ba ka son su to kaga abin ya rika matakin farko shine kin ni'imar Allah sai ce sun mai ta kin ila bugdihi daga nan sai mutun ya kaura ba ma ni'imar Allah ce baya so ba me wanda Allah ya ba wa ni'ima baya so to kaga laifi ya zama biyu Allah ya yi kyauta ba ka so wanda Allah ya ba ma ba ka so duk wannan tsayar kuma ka gani alamar kana neman ka mai da ita ne akan mahalicinka yace fa inna bugbal lazim yaqtadi bugbal Ya yace domin idan har zaka kyamaci ni'imar da Allah ya ba mutum to dole sai an kai ga ka kyamaci wanda aka ba wa ni'ima din fa inna ni'matallahi idza kanat lazima wa huwa yuhibbu zawalaha idan Allah ya kaddara mutum zai samu wata ni'ima ya zama kai kuma kana son ya rabu da wannan ni'imar wahiya la tazulu gashi kuma ni'imar bata rabu da shi ba saboda kai kullun Allah Allah kake ya rasa wannan kudin amma duk garin Allah idan ya waye sai ya kara kudi to kaga kenan yanda yake kara kudi kai ma mu ka tana karuwa abu gaba huwa ahabba Adamu. wal hasadu yujibul daga nan fa idan kaga ga kullum kudin na karuwa sai ka fara tunanin kai yanzu ya kamata wanda ka tada wannan abin kaga da abun a zuciya ne da a zuciyanka da yanzu ka fara kokarin ka dawo da shi mahanunka za ka dau mataki yanda wannan ni'imar dai za a daina ganin ta to inda muguntan ya faro kenan amma hasadar ita ce ta ƙirƙiro muguntar shi ne sai ya ce wal yujibul bagya hasada ita ke samar da mugunta wannan shi ne abin da Allah ya faɗa sai ya ba da hujja da wannan ayat da muka karanta innahu ya ce min ba'di ma eh, annahum ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhum ja'ahum ilmu baghyan bainahum abinda ya kawo sabanin ahlul kitabi wato shine mugunta da ta samu gare su bayan ilimi ya zo gare su falam yakun ikhtilafuhum li adam al-ilm kaga kenan sabanin ahlul kitab ba wai dan ba su da ilimi bane bal alimul haqqa sun san gaskiya walakin baga ba'dhum ala ba'd sai dai sashi na mugunta ka sashi kama ya bugil hasidu alal mahsudi kamar yanda mai hasada yake mugunta ga wanda yake wa hasada to kaga wannan shi yasa Allah yake gargadin mu kar mu dauki hanyar da mutanen da suka dauka Allah ka samu iya Kamar sai a rika cewa wai hasada tana ga malamai ni kuma ina ganin maganar da gyara yaya aka yi ta tsallake jahilai to don haka inda ma za a faɗi maganar gaskiya idan ma ana so mu yadda hasada tana ga malamai a bayan ta gama ta jahilai to tana ga wannan magana ta daji ko kuma gaskiyar magana hasada kar ka dauke kowa duk wannan magana cewa hasada tana ga wani jinsin mutane ba gaskiya ba ibnu abdul barri a littafin sa al fi fiqh halil madina in ka dubi shafi na 615 haka ma a littafin sa al-istizkar yana mutallan takwas shafin 290 ya ce innal hasada ita hasada la ya kadu yaslamu minhu ahadu yana ma da wuya ɗan adam ya tsira daga sharrinta yana da wuya yana da wuya a ce wani ba shi da hasada ya ce abu ne mai wuya la ya kadu yaslamu minhu ahadu yana da wahala ma a ce ɗan adam ya kubuta daga hasada sai ce kawai ɗaya biyu ne mallam ya hamilhu hasaduhu alal bagi idan hasadan bata sa ka kai ga mugunta ba lam yadurru hasaduhu wannan hasadan ba zai cutar da kai a duniya ba zai cutar da kai a lahira ba to kaga kina abinda zaka lura da shi hasadan zai taso saboda ai yana daga cikin abinda malamai suke faɗa mafi sharri na rayuwar ɗan adam yana daga cikin tarko na shaidan mafi girma to kaga kenan zai wuya dan adam ya kubuta amma da tunanin ya zo sai ka danne shi wannan tunanin ya zo ka danne shi kar ka yadda hasadan ta bar zuciya ta zo hannu ko ta zo idanunka don in ta zo idanu za a gane in ta zo hannuwanka za ka sa hannu to kar ka yadda jikinka ya amsa kiran hasada idan ka ji ranka bai so ba ka yi kokari ka danne ma ranka ibnu abdul bar yace to wannan hasada da ita da babu a gudun ka ɗaya ne saboda ba za ta maka illa a duniya ba kuma ba za ta maka illa a lahira ba akwai wani hadisi ma na Abu Huraira wanda wasu malaman suna inganta shi inda annabi yake cewa idan hasadtum fala fala tabugu karkashin wannan ne ibn tamiya yake wannan bayani annabi yace idan hasada ta zo muku to kar ku kai ga mugunta kaga annabi yana nufin hasada in ta zo zuciya kar ka yadda ta dawo hannunka don in ta dawo hannunka nan ne za a yi mugunta ko ta dawo kan harshenka ko kuma ta dawo idanunka sai manzo Allah ya ce wa idza zanantum fala tuhiqu idan zato mara kyau ya shiga zukatanku to kar ku tabbatar da wannan zato din wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 3942 ba shakka da kamar kamar misali kaga bayan da Ibn Abdul ya mana anan ya nuna maka cewa hassada dabi'a ce yanda ba za ka iya hana shedan shiga zuciyarka ba haka nan ba za ka iya hana shedan ya maka saka ba tarkon shaiɗan ko yana da yawa saboda ka idan aka ce wani bayi da hasada kamar a ce sha'awa ba ta shiga ransa zai yiwu in dai sa kalau sha'awar jima'i za ta shiga zuciyarsa haka ita ma mace haka nan yunwa da kishi da sauransu so ɗabi'a ce wanda ba ka iya hanawa shi yasa ibnu abdul bar yake cewa yana da wuya dan adam ya tsira amma ba a cewa kowa yana da ita saboda ai akwai manzannin Allah waɗanda Allah ya raba su da miyagun cututtuka na kiraza annabawa ba su da wannan Allah ya wanke su shi yasa ka ji ana cewa manzon Allah mala'ika ya taho ya tsaga kirjinsa ya ciro zuciya ya wanke yana yaro aka sake lokacin da zai tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kaga yana nuna annabawa Allah ya kare su ya ba su kariya akai to amma mu ba mu da wannan tsaro ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zatul ma'ad wannan kuma zaka gan shi mujallal shafi na 16 yayi bayanin cewa hasada tana da wuyan magani hasada tana da wahalar jinya Allah ka sauke mana idan ka koma littafinsa da ake kira kitabul fawaid shafin 157 yayi bayanin abin da yasa hasada take da wuyan jinya yace saboda gimshikin kafurci gaba ɗaya guda hudu ne kafirci yana da gimshiki abin da ya rike kafircin duniya guda hudu ne wanda shaidan shi ya kafa rukunan kafurci guda hudu idan kana son ka san su na daya girman kai idan ma kana mamaki ne ka koma tarihin annabi ibrahim ai annabi ibrahim ke cewa babansa ja ja'ani min ilimin ilmi ya cika baba Allah ya ban ilimin da bai baka ba ka bi ni zan shiryar da kai sai uban ke gani yanzu kamar wani yaro ya ce shi zai shirye da ni yanzu ina uban annabi ibrahim ina ce yana wuta haka Allah ya faɗa mana ta annabi ibrahim ya rabu da shi saboda ka girman kai rukuni guda ne na kafurci. idan mutum yana da girman kai yana iya ƙin Allah ya ƙi addinin Allah wallahi da gangan saboda tsabar girman kai mutum nawa ne girman kai ya kai shi halaka a rayuwarsa na biyu gimshikin kafirci na biyu shine hasada shine ibnu ya yi ce to kai kana tsammanin shedan zai bari ka ka buge rukunin da ya gina gida ai ba da sauki ba yake na uku algabab bace rai saboda ka yi sa duk abin da kake yi idan ranka ya baci karka hukunta komai domin a daidai wannan lokacin bacin rai idan ran mutum ya baci yana iya rusa addinin da ya gina tsawon shekara 60 a bacin rai mutum yana iya faɗin kalmar da za ta hallaka shi gaba ɗaya a rayuwarsa saboda kai sa bacin rai yana daga tarkon shedan wanda ibn qayyim ya yi magana mai tsanani a kai. sai ce na hudu gimshikin kafirci na hudu shine sha'awa ai ko kai ka taɓa jin labarin mutum ya yi ridda saboda mace ko ba taɓa samu ba saboda ka sha'awa da kake gani na mata da sha'awar maza sha'awa ta zuciya tana sa mutum ya bar Allah da gangan wallahi mutum ya kafurce. saboda ta yasa waɗannan rukunai guda hudu da girman kai da hassada da bacin rai da sha'awa wallahi mu mai da hankali a kansu a rayuwarmu waɗannan su ne rukunan kafurci gaba ɗaya sai ibn qayyim jawziya yake to barin in gaya maka zawalul jibali an amakiniha inda zaka ce to daga yau duk inda wani dutse yake a garin nan zan kau da shi na gaba zai koma yamma kana ganin zai yiwu yace idan zai yiwu yace to aisar min zawali hadhihi al-arba'a idan waɗannan hudun suka jarabtu ga mutum to ka ce ma zaka gyara halin sai ce wallahi ba zai yiwu ba ba zai ma yiwu ba amman buliya biha ولا سيما idza صارت هيئات rasikha yace idan mutum ya zamanto waɗannan guda hudun sun haɗu gare shi ba ma hudun ba ko da guda ɗaya ce idan mutum jarabar mace ya same shi wallahi kar kai tsammanin nasiha kaza ta raba shi sai dai addu'a wanda ka ga nasiha ta raba da shi akwai alaman dama can yana tare da shiriyar Allah subhanahu wataala yace musamman idan mutum yayi nisa wanda ya yi nisa ga hassada wanda ya yi nisa ga girman kai da mutumin da yake yawan bacin rai za ka ga kana yawan batawa da mutane babu shakka haka nan mutumin da ya zama to yana bin sha'awar zuciyarsa wal malakatin wa sifatin sabita fa innahu la yastaqimu lahu ma'aha amalun albatta ibn qayyim da ya ce idan mutum ya hadu da waɗannan abubuwa guda hudu aikinsa ba zai taba daidaituwa ba a rayuwarsa wala tazku nafsuhu ma qiyamiha biha ranka ba zai taba samun tsarkaka ba sai ka rubuta waɗannan rukunai guda hudu kullama istahada fil amal duk sa'ilin da mutum ya dage ibada misali zaka samu mutum yana kokarin azumi yana kokarin tashi dare ayi nafila ga haddan alqur'ani amma kuma yana da hasada sai ibn kamil ya ce to wannan hasadan duk kokarin da mutumin ne yake yi wallahi afsadathu alaihi hadhihi al-arba'a sai ya gama ibadar sai hasadan nan ta rusa sai ya gama ibadar sai girman kai ya rusa sai ya gama ibadan bacin rai ya rusa ko sha'awa ta rusa waɗannan hudun in dai mutum ya rike su to ibadar sa ba ta tabbata a wurin Allah sai ce wa kullul afati mutawallida minha saboda ka in kana son ka san musibar duniya ka daina ma wasu yace ka fara kirga guda hudun nan in ta kirga hudun nan to duk wata musiba duniya karkashin su ta fito duk wata musiba ta duniya tana karkashin waɗannan su suka haifar da ita to dan haka yasa malamai suke cewa idan mutum ya samu jarabar hasada ya samu musiba mafi girma ya samu jinya mafi muni amma duk da haka ba za mu ce ba zai warke ba saboda manzon Allah ya ce babu cutar da ba a warkewa idan an kamu da ita don haka babu shakka mutum zai samu waraka amma ta yaya ake samun waraka to malamai sun bayyana abubuwa kamar guda kamar guda hudu na ɗaya wanda ya zo cikin bayanin ibn taymiya a majmu'u fatawa yana mujalla na goma shafin 125 ibn taymiya ya ce faman wajada fi nafsihi hasadan li ghairihi da farko idan ka fara jin kyashin wani a ranka kaga shine matakin farko haka kawai zaka ji ranka yana tsanan mutum kuma zaka gane dalili zaka gane dalili saboda wata ni'ima da ya samu daga ranan sai ka ji ranka bai son shi to wannan lokacin hasadan ya shiga ranka to daga wannan lokacin ya kamata ka fara daukan mataki me matakin da zaka dauka yace al-awwal na farko fa alaihi an yasta'mila ma'ahu taqwa ka fara tunatar da kai maranka tsoron Allah wannan shine matakin farko kana tsoron Allah kai maranka fada anya wani kai mai tsoron Allah ne ke inda ina tsoron Allah ya zan kyashin ni'imar da Allah ya ba wani wanda yake tsoron Allah hakan zai faru da shi saboda ka wato abin na farko shine kai makan ka fada kai makan ka fada babu shakka babu shakka Allah zai tsere da kai Allah yake na jahadu fina lanahdiyannahum subulana me yake a ƙarshe duk mutumin da ya ƙoƙarin kiyaye Allah to Allah zai taimake shi duk mutumin da ya kokarin yi ma kansa wa'azi to wallahi daga wannan mataki na farko Allah zai raba ka da hasara. zaka ga mata tafi har ma akwai mutanen da suke cewa wai yaya hasada kake dan ni ban santa ba wallahi akwai mutanen da ba su da ita Allah ya raba su da ita gaba daya Allah ka samu cikin su na biyu kana yin wannan addu'ar da faɗa ma kai kana kana ranka faɗa mataki na biyu shine hakuri fa yakrahu zalika min nafsihi saboda ka kai hakuri hakurin kuwa shine ka sani babu abin da za a samu a duniya face Allah ne ba shi babu abin da za a rasa a duniya face Allah ne bai ba da shi ba idan Allah bai baka wannan ba ya baka abin da ya fi shi saboda ka zaka rika tuna makanka ni'imar da tafi wannan wanda kai Allah ya maka ai saboda rashin duba ni'imar da Allah ya ma shi yasa kake duba ni'imar da Allah ya ma wani sai ka duba nata wanda ya maka din ma ka iya gode mar kuwa godiyar ma baka gama ta bai ko saboda ka zaka yi taima zaka yi taima kanka fada kada tunatar da kanka ni'imomi waɗanda Allah ya maka ba abin mamaki ne ya zamanto wancan mutumin eh, kafiri ne Allah ya bashi dukiya kai kuma ba musulmi ne ya hana ka dukiya wai da kai da shi waye ce? ai ka fi shi saboda duk daɗin da ya ji wuta na jiransa sai da iya musulunta amma kai Allah ya baka shiriya bai baka dukiyar ba ko ya baka shiriya bai baka mulki ba ka rika tuna ma kanka ni'imar da Allah madaukaki ya ma shine sai ibn taymiya yace wa kasirun minan nasi allazina indahum dinun la ya'taduna 'ala al-mahsuj sai ce kaga abu biyu din nan idan ya zama ka rike matakin farko tsoron Allah kana yawan tunatar da kanka Allah na biyu kana ba ma ranka haƙuri Ka rika duba ni'imar da shi Allah ya mata ba ni'imar da bai mata ba hmm. to babu shakka anan kaga kenan ka shiga cikin masu addini duk wanda zai riga yin wannan to yana da addini idan aka ce mai addini ba zai taɓa yarda hafsadan tabar zuciyarsa ta dawo ga hannunsa ba in dai mutum mai addini ne ba zai taɓa yiwuwa yayi ta'adi ga wani saboda yana da hasada ba fala yu'inuna man zalamahu saboda ka idan ma da za a samu wani zai buge wancan ba za ka yarda ka taimaka ma matucinsa ba saboda kai masoyin shi ne walakinnahum aidan la yaqumuna bima yajibu fi min haqqihi bal idza zamahu adu lam yuwafiquhu ala zammihi ko da magana ake mara kyau idan ana zaune ana hira sai aka kawo sunan wani duk da cewar hasada na zuciyarka ka yaba mishi karka yadda ka kushe mar a wannan gurin wala yadhkuruna mahamidahu idan ya zama ba a yabon ba a faɗin kirkin mutumin kai a zuciyarka akwai hasada amma ka fito ka bayyana kirkinsa wa kazalika law madahahu ahad la sakatu idan aka ce an faɗi alkhairin mutum sai aka yi shuru kai kuma sai ka yaba kaga wannan abin da kake shi yake nuna maka cewa kana da addini to wannan shine mataki guda biyu na daya kiyaye Allah ka rika yi wa kanka fada na biyu hakuri ka yarda da ni'imar da Allah ya baka ya maka ni'imar da bai ba wani ba na uku kyauta yaya kyauta wato komai dukiyar mutumin da hasadarsa ta shiga zuciyanka wallahi in kana son rabuwa da wannan hasada ka shirya gaggarumin kyauta ka je ka bashi sace kai kuma za a kara ma barno dawaki kenan ba haka bane idan ka bashi kyautan ita kanta kyautan tana da wata albarka tana da wata albarka na musamman don mutumin da zai ba da kyauta Allah ya yi alkawari zai sa soyayya a tsakaninku ha hadau ta habu ku yi kyauta ku so juna in ji manzon Allah ai dan yana sai amfani da hasada ya sa ma kiyayyar mutumin yanzu kamar fada kake da shedan din saboda ka komai dukiyar mutumin sai ka shirya wani abin kyauta kawai sai ka zo bayan kun gaisa ya ka ce to malam ga wannan kyautar ce har haka yi to daga ranan shedan zai ji kunya saboda hasadan gaba ɗaya an kashe ƙarfinta. hasadan an kashe karfinta domin ta nuna wa mutumin sai ba masoyinsa ne. kuma daga wannan lokaci zaka ga fuskar da ka haɗu da shi da ita wannan fuskar ita ce za ta ci gaba ta wajen mu'amalar ka da wannan mutumin har abada amma in ba haka ba fuskar na kama canzawa take saboda kai sa idan mutum yana da hasada mai tsanani da an gan shi a fuska ana ganewa wallahi idan hasada mutum ta yi yawa yana zuwa gaban ka zaka gane ka ce masa wane ga kaga wani agogo da na samu na sayo yau ka mu gani sai ya fara tsaki kafin ma ya duba to da ka ji tsaki ka san hasada shi yasa al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa. yace alhadiyatu mandubun ilaiha kyauta da kake gani ana kwadaitar da musulmai su rika yin ta abin kwadaitarwa ne ita kyauta mu yawaita yin kyauta yace wahiya mimma turisul mawadda to babu shakka kyauta tana gadar da soyayya me yasa aka ce gadarwa idan ɗanka ya girma za ka gaya ka kaga wane masoyina ne domin ina da arziki na fi shi dukiya amma wallahi duk da dukiya ta yi ke zuwa yana mai kyauta da ka ce ka gaya ma danka ka gani har zuriyarsa ka zama masoyinsu ka ga kai baka sani ba wancan kyautar da ya maka ai saboda hasada ne amma kai wannan kyautar ta gyara tsakaninka da shi har ma kana barin wasiya shi yasa eh, eh, al-Imam Qurtubi yake cewa kyauta tana gadar da soyayya saboda duk wanda zaka yi wa kyauta to ba shakka zai kokari ya gaya ma ƴaƴansa kai ba mukin shi bane kyauta tana sanya soyayya a tsakanin mutane yace wa tuzhibul adawa kyauta tana kawar da gaba yace wa min fadlil hadiyya yana daga falalar kyauta ma'attiba'i sunna bai ga cewar idan kai kyauta ka bi sunnar manzon Allah annaha tuzilu hazaratin nufusi kyauta tana kawar da tsatsar da take cikin rayuka saboda ka idan akwai burbushin damuwa a zuciyar mutum game da kai da kamar kyauta damuwar gaba ɗaya ka gama da ita saboda ka zaka ga mutum an wayi gari ya zama masoyinka tuksibul muhdi wal muhda ilaihi ranna fil liqa'i wal julus yace a dalilin kyauta za ka ga wannan kyautar ta yi tasiri ma wanda ya yi ta da wanda aka yi ma har ma kuma a rika sha'awar ya kamata a ringa haduwa ya kamata a rika zama ana hira kaga an jawo ya jawo kusanci a tsakaninku to wannan shine abu na uku in kana son rabuwa da hasada kai kyauta ga mutum na hudu abu na hudu shine musafaha duk lokacin da kaji hasada mutum ta shiga ranka to kai kokari ku sha hannu me yasa aka ce musafaha tana da albarka wallahi musafaha tana da albarka ba na wasa ba don hadisai da aka samu daga manzon Allah an samu riwayar sahabbai da dama barin karanta wasu na daya hadisin abu umamat al-bahili hadisin abu umamat al-bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tasafaha al-musliman idan musulmi biyu suka sha hannu lam tafruk akuffuhuma tafukan ba za su rabu da juna ba hatta yughfara lahuma fa an gafarta musu ko idan hassada tarkon shedan ne kai kuma annabi ya koyar da kai abinda zaka rusa abinda shedan ke kokarin gina maka saboda ka idan ma hasada ta shiga saboda ka ya kaga kenan ka dauki hanyar sabon Allah to ga wani abu da zaka yi guda zunubi gaba daya zubi zunubi gaba ɗaya ya zube kuma ita kamar misali da aka ce kyauta kaga kyauta kana iya aika shi ba tare da kaje kun sha hannu ba saboda haka yasa ba duka bane suke haduwa a lokaci guda amma inda za su haɗu a lokaci guda to yafi fi daɗi ka tashi ka zo gidan mutum ku sha hannu ka ba shi kyauta kuma wannan eh, albarka na kyauta ɗin ba wai daga yanzu aka gane ba tun zamanin da masu mulki sun gane muhimmancin kyauta domin idan akwai sharrin da kiyayya take haifarwa bai fi yaƙi ba kasan yaƙi shine mafi muni sharri wanda zai tarwatsa al'umma gaba ɗaya amma ka ji yadda Allah ya ba mu labarin eh, sarauniyar saba'i zamanin annabi Suleiman suratul naml aya ta biyar. lokacin da annabi Suleiman ya aika mata wasiƙa ko dai su bada ko dai su mika wuya ko fa annabi Sulaiman zai zo ya yake su ta tara yan majalisa suna tattaunawa me kuka ga ya kamata suka ce to mu dai kin riga kin san kwararru ne ta wajen kwarewa ba kamar mu ta wajen shirin makami ba kamar mu saboda haka mu ba abin da zamu ce mu jiran ki muke kawai abin da kika zaba shine ku sai ta ce to ni ban zabu mu je yaki ba wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya ni zan aika musu kyauta a kaga kenan ba mamaki tunda mace ce ko a zamanin yau aka ce ga wata mace mai mulki kasan duniya za ta sa ido a kanta to bare a zamanin da mace ce mai mulki kuma saba'i a lokacin yana daga cikin wuraren da suka fi ƙarfi a duniya kamar yanzu ne a bada misalin yammacin duniya ta wajen ci gaba to mutanen saba'i a zamanin inda ana batun technology ne suna gaba da kowa sai ya zama sarauniyar saba'i duniya ta sa ido a kanta a ce ga mace da mulki ga irin karaga ai ka da bayanin tsuntsu da ya koma ga alhuda-huda da ya koma ga annabi Sulaiman yake ba shi labari yake ce na ga karagar mulkin da ban taba ganin irinsa ba to annabi Sulaiman annabin Allah ne shi abin da ya zaburar da shi ya yake su saboda kafirce su ne amma idan aka samu wani mutumin ba annabi bane mai mulki ne ya ji labarin mace na da ƙarfi irin wannan har ma ga irin karagar ta wanda babu irinsa a duniya me zai fara shiga zuciyarsa hasada to sai ta gane meye maganin hasada ita da tafsirin al-Imam al-Qurtubi yace ita wannan sarauniyar tana da tana da fahimta ta gane cewar kyauta tana maganin matsaloli me yawan gaske saboda ka sai ta ce zan aika musu kyauta bi bima yarji'ul mursalun sai mu jira menene yan sako za su dawo da shi wace amsa za su dawo to ga abin da manzo Allah ya faɗa annabi ya tabbatar mana kyauta tana da albarka tana sa soyayya tana cire kiyayya sannan kuma musafaha yana sa a gafarta wa mutum zunubi hadisi na biyu hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam da qiyal Huzaifa abu hurairu ce wata rana annabi ya haɗu da huzaifa fa'ara da an yi safi haku ya yi nufin su sha hannu annabi ya miƙa masa hannu fatana ha huzaifa sai huzaifa ya ja da baya kasan irin wannan yana faruwa musamman gaba ƙauye don mutanen ƙauye su suke wannan wai idan ka miƙa mar hannu idan kai babba ne sai ce sai mi noki hannu wai yana ganin wai in baka hannu wai ya daraja kai bai san ya zama shedani ne. an baka hannu sai ka noke hannu yanzu ko a tunaninka baka yi rashin kunya ba wanda ke gaba da kai shi ya fara baka dama kai ne zaka fara ba ya ce bai dace ba amma babba ne ya miƙa ma hannu sai ka noke kana tsugunawa wannan shaidanci ne babu shakka to abin da ya faru kenan manzon Allah ya haɗu da Huzaifa Abu Huraira yana kallo manzon Allah sai ya miƙa ma Huzaifa hannu sai Huzaifa ya noke Abu Huraira yana kallo to amma Huzaifa ya san yayi laifi kuma abin da yasa ya noke din saboda akwai janaba jikinsa ashe bai wanka ba yana da janaba bai yi wanka ba ga manzon Allah ya miƙo hannu kaga ai gwamma yakin akan yayi laifin da za a zai dawwama a wuta dan yana ganin karshen ta in ya sha hannu da manzon Allah yana cikin janaba in ya shiga wuta ba zai fita ba yace gwamma dai kara miƙa hannu to kana sai annabi yace da yace inni kuntu junuban ya rasulullah ni ina da janaba wato ina da janaba ne shi yasa ban ban karbi hannunka ba sai manzo Allah ya ce to bari ka ji innal muslim shi musulmi idza safaha akahu idan ya sha hannu da dan uwansa musulmi tahattat khatayahuma zunuban su kakkabewa suke yi kama ya tahatu warqu shajari yanda busasshen ganyen bishiya yake kadewa idan an yi iska yadda ka san idan guguwa ta zo zaka ga idan bishiya ganyanta sun bushe za ka tana ta zubewa manzo Allah ya ce wallahi idan ka sha hannu da musulmi haka zunubinka yake zubewa a kasa ba kama roƙi Allah ba wannan hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2721 eh, to sannan shi kansa Huzai fadin shi ma ya ba da labari shi ma kansa Huzaifa yana cikin wanda suke ruwaito hadisin musafaha tunda annabi ya gaya mar karara to akwai riwaya da ya kawo yake cewa annabi ya ce innal mu'mina idza laqiyal mu'min idan mu'mini hadu da mu'mini fa sallama alai yamar sallama wa akhadha bi yadihi ya kama hannunsa fa safahahu sai yayi musafaha da shi sai manzon Allah yake tanafarat khatayahuma laifin su zubewa suke laifuka laifukan mutane biyu din zubewa suke kama ya tanafaru warqu yanda ganyen bishiya ke zubewa hadisin ta yana silsilatu sahiha hadisin 526 sannan na hudu salman al-farisi wanda ya rawaito hadisin manzon Allah innal muslim shi musulmi idza laqiya aqahu muslim idan ya hadu da dan uwansa musulmi fa akhadha bi yadihi ya kama hannunsa manzon Allah yake tahatat anhuma zunubuhuma zunubansu zubewa suke kama ya tahattul waraqu an shajaratil yabisa kamar yanda ganye yake zubewa ganye yake karkadewa daga bishiya da ta zamanto busasshiya fi fi rihin asifi a ranar da aka samu guguwa to ya zamanto wannan bishiyar guguwa ya bi kanta kaga kenan babu sauran ganye da zai rage yace wa illa gufira lahumma Allah yana gafarta wa mutum biyu idan sun yi musafaha walau kanat zunubuhuma mithla zabadil bahri hmm. sai sa wannan daga cikin ma hadisai da suke magana akan falalar musafaha to babu riwayar da ta kai wannan albarka riwayar Salman Farisi don abinda manzon Allah ya faɗa yace Allah zai gafarta maka da wanda ka sha hannu da shi kaga duk waɗancan gafara da ake magana ba mamaki za a bar wani zunubi amma a wannan hadisi manzon Allah ya ce ko da zunubin ku ya kai yawan kumfan ku? Allah zai gafarta shi kaga ya gwada cewa hatta manyan zunubi Allah zai gafarta kuma isnadi yana da kyau saboda haka yasa zaka ganshi sifat salatin nabi inda eh, Muhammad Nasiruddin Albani yake magana game da wato wasu hadisai ya zo a mujalla na shafi na 884 to amma Eh, Allah ya riga ya gaya mana in muka dubi karatun nan Allah ya bayyana mana ni'imar da ya mana wannan ni'ima ga abinda da Allah yake ji mana tsoronsa wato yake gargadin mu kai mu ji tsoronsa me Allah yake gargadin mu ji tsoro wato shine rabuwan kai ya gaya mana me ke kawo rabuwan kai Asada, to yanzu kuma Allah zai gaya mana garkuwa me ya garkuwa gaba ɗaya game da hasada karanta aya ta gaba فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع هواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك